saboda irin kaunar da yake maka kai ba ka gani ita ma irin da suke nuna ba na gani sosai wallahi amira fa nake nufi amira nan tafi da ta kusa gidansa ana na gane ta wallahi na gane wacce tana da sosai ma ku ka san da abin da mutum ya so eh, wani zubin za ka kana nuna soyayya da gaskiya amma kuma sai ga wani abu ya zo ya shiga tsakanin alaikum. gari Ha? Saka Ha? Ya uku ne. wa ka san ko da mun zo muke jira. Allah ya yi ya kawo sai da kai. mun na mun tattauna ne akan contribution din da muke so za a da za a so wa yayin wannan eh. kan keke din. Gaskiya ne ka san mutum ya rasu kuma to ga yara. Dole sai da sana'a yi. Gaskiya ne. To shi ne muka gama abun nan to ni ta bangare na ni dai ga dubu uku. Eh. Zan baya Za ka haɗa kenan. Eh zan baya to kai nawa ne a hannunka? Ayi kokari. ɗauke to shi kenan dubu shida ma kenan sai dai ah, yawwa eh? magana abin nan din nan ne da muka eh. tattauna da eh, su. na nazira sarkin waka ai magana ta kare tun da kai nawa za a samu a ka ka samu dubu biyu a gunka dubu biyu a takwas kenan ga dubu takwas ta haɗu a to kuma ga dubu biyu gaisuwa ah, nake Allah ya ƙara lafiya ai na sarkin waka na sarkin waka dubu goma sai a samu mutu dubu goma ai zai ishe to za a kafin lokacin yanzu ka gane kawai tashi zan yi na fada ma ba wani abu da zan yi ina zan samu je ko ofe ne karba kawai sai daga in je sauke da gaskiya da su ai ni ma da ma kai na ne kuɗi na san ku da kuke tare da manya da sarki waka ba ai ka san ku ba za ku ga alance ba komai wallahi ba komai gaskiya ne ai haka haka an je ma bari in je sai in karɓo kenan gaskiya ya sai in ba to shikenan ba ba na arar babur din na gurin hanza ba ma sai na hayo dokan ba wannan ma ishe da jin sauri da kuma zan kai musu dawo da abin nasu na sarkin waka Allah shi taimake ka Allah ya shi taimake ka Allah ya baka kai da nazari sarkin waka gaskiya ne Allah ya baka kai da sarkin waka Allah ya hada ka ido da ido da sarkin waka Allah ya da kai in take ta kama Allah ya daga kujera ka ga ta nagode kai da wannan na ne kawai to shikenan ba mu tsala Allah shi taimake ka Allah ya baka kai da sarkin waka Allah ya baka kai da sarkin waka Allah ya taimake ka kai da sarkin waka kai <laughs> amma na ji daɗi wallahi na ji daɗi Ke a kan sarkin waka ne ba abin da ba zan iya bayarwa ba in ce za a koɗin sarkin waka wallahi sai na bayar ba abin da ba zan bayar ba Sharifi na gajiya ya sharifi na sarkin waka na sarkin waka Allah ya saka biyo wannan bawan Allah bawan Allah in yana waka ya ta kasar zuma makogarinsa Allah ya saka biyu halayensa na sarkin waka ɗabi'arsa dai to ga wannan shi ne sarkin waka sarkin waka gaskiya ne sharifi ga wula sarkin waka ga wulan nan sai a ka sa kawai babu da Allah Allah Allah kai kaga na sarki sunusi na biyu kaga na Musa Jidda kwana sallah ka ga na dan adala na sarkin waka Allah ya saka biyo halayen mawan Allah nan gaskiya ne sarkin waka gaskiya ne sharifi sarkin waka sharifi ga rigar kai <laughs> Ada yin ma haka? Wannan ma zai ma amfani. Na ba waya a gida na caji amma wannan din ma zai ma amfani. Eh, ce. Eh. Gaskiya ne. Sarkin waka. Sarkin waka. Allah, Allah ya saka biyo halinsa. Allah ya saka biyo halinsa. na sarkin waka in Allah ya yarda insha Allah kana shiga ciki za ka ga naziri sarkin waka ina jiran ka in Allah ya yadda na sarkin waka na sarkin waka dama jiya na yi mafarki kawai sai na ce to dama sai na zo na gaya maka tun da da nake jiran ka ga shi ga ga ga sarkin waka za ku tafi aikin haji ne wannan mafarkin na ce in Allah da sai na gaya maka na sarkin waka ba da kanka a sare ni ba na rainawa na rabar da wallahi dika ga damu damu ba dan wani na gaya ma kai eh, tsakanin mu da ya kalmi ya dawo muradin sa nake da gasa ba sai dai kawai na sa ina da ita ba saboda ko sa a tura gaba ita hannu Allah san saka na da wanda ma ake a a Abdu a a wannan kuma ai ba wata ba shi kenan na gode wannan takalmi kai alhamdulillah kai alhamdulillah da mun tunda nan nake neman takalmi alhamdulillah na gode su lafiya Allah da tana shiga tana shiga kuna tare da shi insha Allah